أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله يوم وبركة مدى يوم بركة مدى ساك سادوا علي وانا اللوكة مي البركة آه يوم ملا رانا الله دي ملا شابي غوتا مي 2024 <clears throat> mun shiga sabon wata na musulunci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sadar da mu dukkanin alkhairan da ke cikin wannan wata ya kare mu da sharukan da ke cikin sa Allahumma amin um, muna addu'a kamar da muka saba ya Allah dukkanin alkhairan da ke cikin cryptocurrency baki daya ka tattaro su Allah ka ba mu ba dan mu ba sai darajar tsarkin masu tsarki sharukan da ke cikin sa baki daya Allah subhanahu wata'ala ka kare mu daga gare su ya Allah wa'annan su masu albarka da muke mining Allah kai mana arziki ka tattara dukkanin arzikin da ke cikin su tun daga Kamfai Network, Sidira Bank, da sauransu, Remit, OEX duka coins din da muke mining Allah ka tattara dukkanin alkhairin da ke cikin su ya Allah ka ba mu su ya Allah ba dan mu ba darajar tsarkin mutanen da ba su aikata maka da zunubai darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana haske na imani a cikin mu ka ƙara daga darajar mu duniya da gobe alƙiyama Allah ka sako su inda su zama sanadiyar zama aljanna a takaice yan uwa bayan gabatar da addu'a ina daɗa tunatar da mutane cewa mu kasance masu yin addu'a wa wannan fojar masu albarka a yi addu'a a yi ta addu'a mu yi musa ƙananan yare su yi musa iyayen mu su yi musa malamai su yi mutanen kirki managarta maza mata iyaye kowa da kowa musaye mana Allah ta'ala ya karba ya samu dace alhamdulillah bayan gabatar da gajeriyar addu'a um, daga bakin kotum na sidra bank kotum na fire network kotum na cpn babu update magana ta gaskiya kenan babu update daga bakin su yanzu iya shiru da aka ji jima kwana biyu dalilin kenan rashin update bayan da dan abin da aka samu akan fire network yawwa an dan samu abu za a yi tsokaci akan final talk saboda haka kowa da kowa ya saurare ne da kyau babu obda daga bakin su to dalilin rashin obda daga wajen su shine ke nuna cewa project din ba abu ne mai kyau ba a'a hasali ma wannan shine yake nuna ingancin project din saboda me shirin da aka yi insha Allah alkhairi ne ala ta ala ta aiki tukuru akan mu kawai saboda haka me ya kamata mu yi mu kuma mu yi namu aiki tukuru nasu aiki shine tsara dukkanin abin da ya dace na kai koyon kasuwa namu aiki shine mu tsara dukkanin abin da ya dace na tara mi wannan coins saboda haka mu taimaka ta harama wajen tara coins da wasu batutuwa da wani kwashi kwashi da wani yayame yayame da zukatan mu suke mana da kuma yan zata fashe mu aje wa'annan abubuwan mu ke zuwa tara sidira da fire sifen Allah subhanahu wataala ya sa dace a takaice zan yi magana akan fine talk da kuma shi kalan kansa sidira din mai yiwuwa wasu sai mamaki su to ai bai cika kawo da akan fa to ya fa uba ne ai duk wanda ya sama akan fa ya samu kowa ya kai inda ka shigo duniyar malam lokacin da ka shigo ta baka shigo lat ba ka shigo tun 2019 ko 2020 to duk wanda ya shigo malam wannan lokacin fa ne kawai ki ba wani quiz bayan fa iya fa ne ake bani duniya wannan lokaci duk wa'annan mayanin coins din suke shigowa sun shigo ne sanadiyar final talk final talk uba ne ga duk wani da yake faɗin duniya da duniya ba wani coins da yake gaban fai iyakaci daga cikin uba akwai kanin uba waye kanin ubansa wato ainihin sidra bank za su yi ta faɗa tsakanin gwamna da mataimakin gwamna so da yawa kula ganin gwamna dibiti gwamna ya fito takara kuma ya kada mi gwamnan kuma ya ci zaɓe to haka muke fata tsakanin sidira da fai amma shi magana ta gaskiya a halin yanzu babu na gaba da fai na talk idan har za ka yi bincike akan fai sai ka shuɗe ni ɗaya ni ɗaya kana bincike cikin kashi goma na harkokin fai baka gama da kashi ɗaya ba yini ɗaya sai ka yini ɗaya kana bincike kuma bincike na sahihi na inganci ko ba abin da za ka tuno akan harkan fai bayan bayan revolution ne ake so a kawo duniya wanda yake idan Allah ya kaddare Allah ya kaddare aka je open mainnet kala raye zaka sha mamaki zaka kayo kuɗi a yini daya, kamar mafarki a cikin single yini daya, kamar mafarki zaka yi kuɗin da dukkanin yanki kuma mai kuɗin ka amma me idan ka yi aiki idan ka yi aiki tukuru ne zaka kasance cikin waɗannan bonus people din ka je ka bibi tarihi lokacin da aka yi manin bitcoin ba wani su a duniya ba wani mahalukin mutum a duniya wanda ya fito ya ce za ka zama billionaire man babu shi don kayan mani ɗin bitcoin babu shi babu wani mutum wanda ya fito ya ce za ka zama biloniya yan kayan mani ɗin bitcoin but what the central bank da fine network masu shi ko ko shakka ba ko shayi ba su yi akan cewa idan kala da adadin faye kaza to ka, gode ma Allah muna taya ka da murna da mi kai biloniya ne to kaga duk mutumin da ya fito garin da garin ya gaya ma wannan maganar to yana da yaƙini akan wasu hujjoji da wasu abubuwa da ya tada dawa wannan al'amarin fa network mutane suna ta tada hankali akan magana open mainnet ba abin tada hankali duk wanda ya da kuma wahala shekara wa shekaru da fa network an ka kawo wannan gabat to idan dai ya san abin da yake kuma yana da hankali abin da ya kamata ya rika yi kawai akai akai da ya tuna da fadin kawai ya ji sanyi saboda mi inda za a je bai kamar inda aka fito ba bi ma'ana an kai gabar da za a je open minute dan rubutun da muka samo dangane da maganganu akan open mainnet shine um, akwai wani rubutu da na gani wanda yake kan twitter nasa twitter handle su kowa ya je riba da kansa zan sa screenshot ɗin domin ka gane inda za zaka dubi rubutu suka ce we are pleasant to announce to announce that we are intent to to go the open mainnet network period of mainnet in the year of 2024 If these specific conditions are met that we are the three conditions are we and uh, what does the community need to do meet them a takaice suna magana dangane da suna farin ciki na sanar da mutane cewa za su je akwai yiwuwar zuwa open mainnet idan abubuwa guda uku sun kammalu wani irin abubuwa ne wannan suka ban mu kansu sani su sun ban su sani akan cewar abubuwa guda uku son kammalu za a je open mainnet idan ban manta ba dada rubutu ne ko bidiyo ne na taba cin karo da shi cikin wannan shekarar na shekarar kansa organic cross in ma rubutu ne in ma bidiyo na manta ko akan dashboard ɗinsu ne suka rubuta na na manta cewa za a je open mainnet 2024 abin da ya ce kenan na manta yadda da cikar da rubutu ba cika sun magana akan abin da in ban da hujjarsa je ba za a je open mainnet 2024 to amma don nicholas ya fito ya ce za a je open mainnet 2024 ba shi ne ke nuna cewa za a je open mainnet ba a'a open mainnet kusa a ranku 2024 2025 2026 ba za a tsallake wannan shekarun ba insha Allah wannan shekarun ba za a tsallake su ba yana da wahala a tsallake su saboda shi fana toka ya taƙallaka ne daga mi ayyukan da za a yi ayyukan da ake so a cimma idan an ci su ne za su ba da dama a yi open mainnet kun ga kenan ga mai tunani mai nazari ko menene kenan mi nesa ta riga ta zo kusa idan kana da hankali abin da ya kamata kai akan final talk shine shirye-shirye akan zuwa open mainnet menene shirye-shirye idan an turo ma KYC ba kai ba ka je kai harama kai zan faɗa muku wani sirri da ke tattare da KYC idan an turo ma KYC ba kai ba ka harama ka je kai idan ka san ka aje passport ɗinka wani wuri ka rubuta su ka ɗauko su ka aje su ka tasta su ka tabbatar da cewa lafiya da suke idan baka tura migration baka je ka tura migration idan baka yi wasu abu duk gyare-gyaren da ka san kala da lapses na matsala a cikin final to ka tabbata ka shi shirya yanzu saboda mi daga wannan gabar da muke cikin wannan watan na april daga nan har zuwa 2026 babu sadda ba a yi zuwa open minute an gane ai sai da nake magana ta da KYC KYC shine idan mutum ya yi KYC na final talk to gudun coins ɗin sai la ƙarawa fa wallahi malam ku duk wanda yake tamba ba da shakka akan wannan yaje ya gwada ya gani idan ka yi KYC na fara ta gudun yadda ka san mota ce aka ƙara mata boosting an gane yayi power boosting ɗinta yadda ka saka samu mota power boosting ne idan ka yi KYC na fara to ka je ka gwada mining ɗin da kake zai kara gudu sosai na ga wani bawan Allah wanda warin buɗe akawun ɗinsa na fai kai na san ma waɗanda sun riga shi buɗe fai ko da suka buɗe fai ina ganin shala ko da ya buɗe fai sun sati da buɗawa amma sakamakon an ba su KYC an ba su KYC shi ya yi KYC su ba su yi ba wala ina tabbata muku su kowannen su akan dashboard sa na fai sa daga mai 400 da yan kai ya zuwa yanzu fa nake muku magana sai mai 300 da yan kai amma saboda shi ya sai mai 500 da yan kai kai sai saboda shi ya yi KYC wala 800 da wani ba ke yi la kusa ma ga rufewa 900 da yan kai saboda mi ka ƙara wa kanka boost ne idan ka yi KYC a takaice abin da ke cikin ƙoshe da ke cikin wannan takarda za su je open mainnet 2024 amma idan mi idan ayyuka guda uku suke shirye-shirye a kasuwan kammalu saboda a karka gaba a je open mainnet ba cikin 2024 ko cewa yan faɗin nan ba su da aikin yi bayan ƙarya ƙwarar auto shigo shigo a ba haka bane idan ayyukan da suke yi ya kammalu to za a je open mainnet insha Allah a cikin wannan shekarar da wannan ne wasu masana suke ta analysis akan cewa mi akwai yiwu a open minutes march 2024 to march ta wuce idan ka je kai bincike akan google zaka ga wannan rubutun. march ta riga ta wuce kun ga kenan ba a kammala ayyukan ba kenan akwai masana da suke ambata cewa akwai yiwu a open minutes 2020 uh, 2024 28 june kenan wannan watan mai fita wannan watan mai kamawa kenan akwai masu tunanin cewa akwai yiwuwar aje open mainnet a cikin mi wannan watan mai kamawa idan ka ɗauki yiwuwar ka yanzu ka shiga google sai ka yi sace ɗin cewa yoshi pi network za su je open mainnet to ka yi dogon bincike a cikin rubutun da za a kawo maka zan samu muku wani screenshot wanda a cikin na ɗauko shi nima Allah ta'ala ya sa Allah fahimta ta. suka ce fire open mainnet will launch in 2024 a cikin wannan rubutun ke idan ka tambaye shi akan google zaka samu wannan amsa shine amsa ta farko da za su fara ma rubutu akai suka ce the fire network teams has official declared their plan to initiate the open mainnet sun ce fire network sun riga sun gama tsatsara sun gama shishirya su yi clearing din lokaci na zuwa open mainnet din su ko the open mainnet phase in 2024 open mainnet yana fuskanta a cikin mi wannan shekara ta 2024 and is expected between March and June sun kace suna tsammanin tsakanin March zuwa June mu take masu ce ba mace bane June kuma ga ta mala fuskanta Allah ta'ala ya samu dace in December 2027 block force um, the team added that the often mainnet face in uh, to unlock the five blockchain full facials to kun ga december kenan an kasance sun yana tattauna akan magana Open mandate saboda haka abin da ya kamata mutane su yi shine duk inda kake da gyara akan open mail zan samu kwanan screenshot din ah, akan file ɗinka ka je ka gyara wanda ya daina mining ya je ya ci gaba da mining. wanda ya saki account ɗinsa ya kakkaɓe shi ya dawo da shi wanda ya sana da lago ko tabbo ka je ka samu masana su gyara ma shi kun ga babu tabbaci na zuwa open mainnet amma su ba karfi akwai hujjoji masu ba da karfi sosai akan zuwa open mainnet ko da open mainnet ne ya zama mai kashi na farko ne akwai yiwuwar file su yi open mainnet kashi biyu kashi na farko da kashi na biyu kamar yadda idan kuka yi bincike ice network wanda suka yi mani dan ice open mainnet guda biyu za ku yi kun yi na farko to wanda na farko da aka yi gaba ce wanda aka kai inda za a baka dama ka je exchange ka sayar da coins ɗinka tunda 'yan Najeriya especially mutane su da matsuwa musamman mu 'yan Najeriya akan kan matsu dai ko sai je kasuwa mu dai zub da shi mu yi mi mu kashe kuɗi to wannan ne yasa ai suka yi wannan dubara final talk sune suka fara kirkiro da wannan amma ba su ayyana ba tun shekarar da suka wuce suka so su je phase 1 open mainnet Allah bai kaddara suka yi ba saboda mi sakamakon aikace aikacen da suke da shi to Allah bai kaddara suka yi ba ta sai zamana ai suka fito da wannan tsari suka yi pes one open minute kaga an baka dama ka je ka zub da koyin tsanka kai wawa an gane ai kai dan gajin hakuri ka je ka zub da mi koyin tsanka idan suka je yanzu za su je phase 2 open minute october idan haɓa su abin nan ba idan suka sashi farashin dala ɗaya ko dala biyu ka kai da ka zub da shi naka tun wata biyu da na wuce ko ka kaya sara 0.0 ma ne nake jin aya sai fito in ban manta ba don da bai manin ɗinsa ba to fa idan ta akwai yiwu su ma su yi phase 1 open mainnet su yi phase 2 akwai yiwu kuma su yi mai fully open mainnet period network haka ma mun kafa hasashe saboda haka akwai maganganu da magamajiya mai karfi cewa akwai yiwuwar a open mainnet phase 1 ko kuma a yi shi fully fully open mainnet period a cikin june din da mai fita insha Allah first june ne second june ne ta tuye ne wala Allah akwai yiwuwar ba za a open mainnet ba sai september an gane ai akwai yiwuwar ba za a open mainnet ba sai december duka a cikin wannan shekarar akwai yiwuwar open mainnet sai 2025 kwata 1 ko kwata 2 ko kwata 3 akwai yiwuwar open mainnet sai 2026 kwata 1 ko kwata 2 ko kwata 3 abin da dai muke hasashe shine yana da wahala a tsallake waɗannan shekarun kaga idan ka buga daga nan zuwa shekara idan ka ce ma 2026 za a open mainnet ka fa mana shekara mai zuwa war haka wanya kenan saura wata nawa eh saura mai shekara idan ka fa shekara mai zuwa war haka ko shekara mai zuwa war haka to saura mi saura rabin shekara a mi a je open mainnet na final talk. in an jima kenan saboda haka muna faɗin wannan ne da ƙwarin gwiwa ta binciken da muke yi da kuma hasashe. duka nan suna da alaƙa da tabbatuwa ne daga hannun ubangiji amma mu sani cewa final to ko yanzu wanda a revolution na duniya da kawa duka kuma duk tarihin duniya ba ko irin sa zai ja ragamar duniya sakamakon mi an masa tsari an masa gini haka zalika shi karan kansa bitcoin abe me sunansa sidra bank zai dahi masa baya kamar yadda kuka tafiyar bitcoin da ethereum haka za a tafiyar sidra bank da final network amma mu abinda da muke fata shine sai jira mun haya final network insha Allah zan yi da kammala tsokacin a cikin boys